Assalamu alaikum to ba tare da bata lokaci ba dai kowa da kowa tsaya kalli wannan bidiyon saboda masu iya magana suka ce lafiya uwar jiki babu mai fushi da lafiya ko ba gaskiya ba gaskiya ne to da fatan dai kuna jin labarin wannan shahararriyar cibiyar ta bada magunguna mai suna darul shifa islamic medicine na samu wannan labarin to yayi dan komba ba ma kai kaɗe ba in dai ka samu wannan labarin to ya kamata a ce kowa ma ya samu wannan labarin to da farko dai ina masu fama da matsalan kankancewan gaba kuna ina kada ku ɓoye matsalar ku fa saboda darul shifa ta zo muku da maganin matsalan ku da gaske kake yi warre ko da gaske nake saboda darul shifa islamic medicine cibiya ce wacce inda kuka kulla alaka da ita to duk wani matsala da ke damu ku na bangaren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 ka san basir shi ma ka rike jijiyo na al'aurar da namiji gabaki dai ka ji baka sha'awar iyalinka to kuna dai sannan kuma ina ƙara gaya muku masu iya magana suka ce lafiya uwar jiki babu mai fushi da lafiya don haka kada ku yi kasa a gwiwa ku garzayo ku an tayo ku murgino wannan cibiya tamu mai suna Darul Shifa Islamic Medicine da ke garin Gombe sannan kamar yadda na gaya muku a duk inda kuke a faɗin Najeriya za ku iya siyan magunguna a wannan cibiyar tamu don haka wa'annan su ne mu. to in banda abinka Dr. Ilu in banda abuna mai yayi dan kwambo kai ma dai na san ka kusa aure don haka wallahi ka nemi magani kafin aurenka. ka alaikum. Kai, ya gode. na gode ai yanzu na gane jama'a da Allah ku fahimci wannan lamari warre ko yayi dan kwambo kowa ya kamata ya fahimci wannan lamarin saboda wallahi wannan babbar cuta ce da ke barazana ga rayuwar mutum so nake ka natsu do Allah ka yi min bayani yadda ya kamata ai dole ka ce in tsaya in natsu in maka bayani yadda ya kamata saboda kai ma ka kusa aure ko kwarai kuwa to ai wannan ba wani matsala bane malam Zaidu kai dai kawai ka kulla alaka da wannan cibiya tamu mai suna Darul Shifa wa'annan sune nan bobin mu ni ma abin da nake tunani kenan kwarai kuwa kowa ma ya kamata ya wannan tunanin to akai Alhaji Badama masu an barka a baya ma ai wannan cibiya mai suna Darul Shifa Islamic Medicine ai ta dade da bayyana ai da ka faɗa mun to ai yanzu gashi na faɗa ma ba ma kai kaɗai ba ma kowa da kowa na faɗa mai don haka dai kada ku bari a baku labari domin lafiyar ku gaskiyanka don haka dai maganin kankancewan gaba maganin mu'amalar aure na maza da mata duk wani matsala da kuke fama da shi na kankancewan gaba da duk wani matsala da kuke fama da shi game da sanyi to idan kuka zo wannan cibiya ta mai suna Darul Shifa Islamic Medicine to magana ya kare da haka kada ku yadda ku bari a barku a baya baku labari sai kun zo